wasu ɗalibai na jami'ar lagos kenan ke gudanar da zanga-zangar lumana a harabar jami'ar lagos da ke akoka da ke Dan tsakiyar birnin lagos a kasarin ɗalibai da suka ƙi su cewa 'yan jaridu uffan game da wannan zanga-zanga na lumana da suke yi sun bayyana mini ba tare da bari in ɗauki muryarsu ba cewa suna wannan zanga-zanga na lumana ne domin neman hukumomi na makarantar da kuma gwamnati su dawo da ruwan sha da kuma wutar lantarki da kuma uwa uba kawo ƙarshen ƙarancin man fetur da ake fuskanta a najeriya ɗaliban da sun rufe ba shiga ba fita harabar wannan jami'a da ke lagos kuma kamar da wasu daga cikin shugabannin kungiyar ɗaliban suka shaida min kwai niyyar lokacin jami'o'i a tarayyar najeriya su ma su bi sahun na jami'ar lagos domin gudanar da wannan zanga-zanga dangane da halin da najeriya ta samu kanta a ciki wannan zanga-zanga na lumana da ɗaliban jami'ar ta lagos ke gudanarwa dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kwadugo ta ƙasa ta ce ita ma za ta gudanar da wani yajin aiki na gargadi domin jan hankalin gwamnati game da matsanancin karancin man fetur da karancin wutar lantarki da ake fuskanta a najeriya kamar yarda shugaban kungiyar kwarugo ta ƙasa comrade ayuba waba yake cewa we are people before now that we are paying 2000 through estimated billing are now being billed 12000 this is a situation that is very worrisome And therefore, part of the recommendation is proposing a national day of strike and protest to protest this increase. ya ce sanin kowa ne cewa akwai wanda cike biyan kudin wutar lantarki na naira dubu biyu yanzu suna biyan naira dubu goma sha biyu gashi kuma babu wutar lantarki don haka za mu gudanar da wani yajin aiki na gargadi ga hukumomi domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na karancin wutar lantarki da kuma ƙarin farashin albarkatun wutar lantarkin a najeriya sai dai kuma duk da wannan yajin aiki da ɗaliban ke yi da kuma barazanar fara yajin aikin gargaɗi na ma'aikatan kwadugo wasu 'yan najeriya na ci gaba da nuna goyon bayan su ga gwamnatin najeriya game da ƙoƙarin da hukumomin suka ce suna yi na samar da man fetur a ƙasar kamar da waɗannan 'yan najeriya ke cewa this city is concerned the problem is that the corruption has eaten deep into our fabric we cannot get it right now i believe that with buhari things will get better. yeah let us just calm down the problem that we are facing it will come to an end at a particular time when it is time we will get it right we should not expect sudden change within a second. Please, bear with them. A lot of things will keep unfolding itself and everything will be fine. Let us keep, let us calm down, follow the trend as it's going, then we'll get it right. Suka ce akwai bukatar 'yan Najeriya su yi haƙuri domin kuwa gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta na samar da wutar lantarki da man fetur da dai sauran abubuwan more jin daɗin rayuwar al'umma. Sai dai kamar da aka sani akwai 'yan zagon ƙasa da ke neman hana ruwa gudu masu sharhi kan harkar harkokin yau da kullum dai na ganin akwai bukatar gwamnatin najeriya ta ɗauki kwararan matakai cikin hanzari domin dakile duk wani dama da za a samu na yin zagon ƙasa ga gwamnatin ƙasar a kokarin da take yi na dawo da doka da oda da kuma ci gaban al'umma yin jibrin amurka daga lagos